aisha na gaji wallahi dala jeki jeki ka tace ki dan samu ruwa zan samu dan zauna ma anan je ki samu mu ruwa akan tace da Allah na gaji bari in zauna ko a tanan Hey, Baba. me yake a nan gurin yaro wallahi daga asibiti muke na gaji shi yasa nake huta na tura yariya ta ne ta samu min ruwa ta samu dan sha wannan ne kudin baba yaro dubu biyar ne dubu biyar ko sai ka zauna a rana ai ya zan yi ga wannan ga sun cika Yeah, Allah saka da amin amin baba amin Allah raba ku da duniya amin baba mun gode mun gode kun ji Allah sa ku daina wannan abu insha Allah yawa mun gode eh dan ne gefe baba za mu to ba komai wani yaro mai kakar riga da na gaya masa matsala ta sai wani wannan dubu biyar kin ga ba mun koma gida ba kewar mun koma asibitin ko wallahi wani mai makalle da an kika leka za a yi shi wani mai makalle Allah ya saka maka yanzu sai mu koma asibiti. Eh to sai mu koma.

Dama wani waye ne? son ki A'a, ni ban faɗa miki haka. To me ne a cikin kika mu? Gaskiya shi yana yana da kirki ba shi shi dai kawai matsalar ya shaye ni. Amma ai ka kwanakin baya kan ya mana. Shi wannan ɗin? Wallahi baba na ne bai da lafiya mun zo wucewa. Ya ba mu ya cika mana kuɗin magani. Eh, gaskiya na da tausayi dai shaye-shaye ne